بفضيلة الخوف والرجاء فللا أورو da falalan sa rai yawan kagan a dunkule tsoro wani natija ne tsoro rai baka? ka an yi magana ba tsoron da zai ka kafa aiki ba a tsoro na tsakiyar mota din wanda zai iya sa ka da can kana aiki kannon ka aiki shi ne tsoron raja shi makaza na tsakiyar ne kada ka yi raja inda za ka koma ya zama ne sai ta magana kawai sai ta magana a sa ran da zai sa kan ka yake ka yi kaza ka yi kaza ce kaga bari in ƙara inda zan iya samun wannan abun da wuri bari in kula da wannan abu to na abubuwa su zama sun canza ka ko sun canza shi sun canza ta shi ne wanda wannan darasi alkhawfu da arrajawa wa ma amfani amma ka karanta khawfu ka karanta raja bai canza ma rayuwa ba karatu bai ma amfani ba kuma bai ma albarka ba kwata-kwata ba ka samu da ba ka karo da komai ba in dai ka je khawfu ko za ka rarrage wasu abubuwa za ka daɗa ninkawa shi ne kawfin da yawan amfani idan ka ji raja ka yi tanadi ka yi tanadi ka ga bari mu sake ƙara tanadin nan a kara tanadin nan a kara bubbunewa a daɗa ƙulla wayoyi ba ga mutum sun yana hulɗa da gwamna fatakinsa sakin kasuwancinsa kwangilarsa federal lake hari yanzu ya kamata ainihin ya samu wata 'yar hanya da zai iya shiga gwamnatin tarayya shi ba ya dinga samu ainihin abin nan yana shiga gwamnatin tarayya in ya fita wata ƙasa ce gwamnatin garin mu ma ni ne da ke fulani in kaza ni ne kaza to a haɗa masa da gwamnatin makwata ita ma ita ma ta gano kai gwani ne a garin kuma abin da ake gani na gwanin garin ku duk ne za ka a baka ma na nan ma garin to duk ɗin mutum ne haka wannan shi ne zai samu tanta kullum ga gara ja hau ina hari ina hari yanzu na samu kaza ya kamata mu kulla waya kaza amma mutum ya zama ya karanta a ja, bai canza shi ba ya karanta kawo bai canza shi ba wannan in ma bai gane ba in ma bai da rabo kwata-kwata in bai gane ba yana da bukatar sake karantawa yana da bukatar canjin malami ya kamata ya samu canjin malamin da zai iya ni ana tsoron Allah ni ana raja ni ban gane me ake nufi ba ni ban gane ba ya za a yi ba to wannan kana da bukatar canjin malami matukuna gina wannan malami naka ba zai iya canza ma rayuwa ba malamin da zaka zauna da shi bai canza ma rayuwa ba bai abin nan ɗin ka kara ma kaimi ba wannan kadimi malami ya yi ba ka gane karatun ba ko dai akwai wani abu ɗan kaɗan da ya gitta tsakanin ka da shi bai ya hana gane karatun ba saboda daga inda ko ƙaƙa wannan magana ka ɗauke ta da gaske ko ƙaƙa malamin da yake bai burge ka abin da yake ba ka koyi da shi kuma bayi ma karatun da za ka yi aiki za ka karemi wanda kake ganin kimarsa wanda ka yadda ya iya ka yadda abin da ke tafiya ne ka abun da ɗan sallah Allah ka samu canje canje shi ba in ka je kai ka kai baka samu canje ba ka ba ki neman wani wuri kore bai biya ba kila kullum amurin mumkin shi yake ganin ya iya ma bai to wannan shi ne to falalar haufu, falalar raja' wa ma yambaji an yakuna al-ghalibu minhuma da abubuwan da suka kamata galiban an yakuna al-ghalibu ya zama ah, ah, an so an auren da ya gaba daya da abubuwan da ya kamata an yakuna al-ghalibu mai rinjaye ya kasance daga cikin su ina ne inda ya kamata a rinjayar ma'anan abin da yake so ya ce yaushe ne ya kamata Abin jayar da raja yaushe ne ita ma da abin jayar da kaufu yaushe ne za su bana su akwai wani wurin da ita ta raja ya kamata yawai akwai gaɓan kiman gargara da zai kai to nan ya kamata a rinja da kaufu a yawancin da kaufu amma ana sani da raja'un sanda an fuskanci raja'un zai yi illa akan kaufu ko kaufin zai yi da aka raga wurin to sai a saita su ko na ya abu ne ka ya zauna da wanda ya karatu ko wani bangare ga kanta bangare da aka za a ce maka da zafi da sanyi ana bukatar su yi bana a cikin jikin mutum ana zuwa ana da wata kai kaza ya haura kaza dole sai an sa da kaza din ba a kaza ya zaƙe ma ya wuce abin da ake nema dole a sanya wacce hanyar zabi a rago shi ta sai dai abi ta kaza abi ta kaza a rago shi ya dawo daidai yadda za a wannan shi ne za ka koma lafiya to addini haka yake dole tarbiyya ba za ta yi ba sai an saita su an saita su fa fadilatu kulli shay'in sanannan kowanne daga cikin su ana kulli shay'in bi qadari ya anatihi ala talabi sa'adati daidai taimakon da yake a kan neman rabauta talabu sa'ada waje likawunma babban kwabin da ake nema neman saduwa da Allah fadilatu kulli wahidin bi kadari i'anatihi daidai taimakonsa ala talabi sa'ada duk muna neman aljanna misali to yaya da wanda yadda zai taimaka mana a kan neman aljannan nan zagewa ƙara yunkuri ƙara kwaɗayi yanzu misalin tarawihi ne za a shigo ko kuma ibadodin ramadana ne za su shigo Me zai taimaki mutum har ya samu ibadar da zai iya yi shedan bai masa lalata ba ka sa kaufu da ragawa gaba banda sanin kiman watan banda sanin matsayin watan banda sanin girman Allah da sauransu to sai ka zo ka fa khaufu da raja'u ka ga yaya wani aiki yayi maka ramadanan nan tsoro zai sa maka dage raja'u ma zai iya sa maka ka dage yin raja'u yana ka ce kai raka biyu na samu a gaskiya na an ko da raka biyu mutum shi ma ya samu muna tsare raja wannan samanni ne kuma ka yi shi haƙƙi kai ya yi ma illa shi ma haka bai dace ba don haka nan wannan ya zo daidai ma wurin mutum inda zai fasikar ɗin kawo da raja in ka zo ana cikin ibada abokanka na cikin ibada kai ka koma ka samu lungo ko hawanka ta kirkira maka wani abu sau da dama za ka ce mutum yana ibada sai wani wata zuciya ta zama ka koma gadi koma gadi hasan zo nan gaya muku wannan tafi haska haske wannan tafi haska haske wannan koma ina abin da wannan koma cikin jama'a ina manyan mutane lokacin ƙarshe ya zo kwaye gudu ya shigo kun gani fa bane yake ba da ladawa ban da aljanna ban da wuta kuma ma ban da hankali iyaka na karanta kaza yadda muka da wannan ceto na matsa muku kun ba ku zo mu dage ku zo mai kaza wane wannan ba zan ba shi ba a so kawai wane idan ka tafi wane idan ka tafi wannan ne kawai da ma na san baka zo ne ban ka nan ce ma komai in ce ta babun ka in na san ba ka so in kuma kan ta Allah ka zo ka ce ni to shi, gashi gashi gashi yake kai daure yaushe ne wannan zai yi wannan fulani yanzu ce za ka yi ha sai shi mu je ayi yi abin nan shi ke daga lokacin na bako ne ma wani yaro zai zo daga zariya ke ma da zan mutu sai <laughs> ba ka mutu ba ya ya an na ce tashin mu koma sai ta aka waye gari shi kenan yanzu kusan in ta tun da zai limamin juma ne a wani wurin ɗin ina zai ce har yanzu so yake yin ne da wannan tun lokacin maganar da zaka masa a wurin Allah na same ki ya haɗa kai da gwiwa juma da ba zan yi shi na kai ya tashi mu shi kenan kwai ke su haka wannan kai dojin nan wannan kai dojin nan wannan kai dojin nan na wanda kake kamata sai a sanari ba za ta yi ba a matsalar ba wani ainihin abin ne in yara yara ne wannan kuma namu ne a tsakaninsu su makazin su kai wata gargaran kyale su hmm? eh ma'ana mas'ala ko wace mas'ala ta ilimi falalatta daidai fa'idan da ake samu daga gare ta ya ɗan kusan saboda nan kaga falalan raja'u irin abin da zai ike sa ka samu falalan khawfu irin abin da zai sa ka samu a tare da shi eh? ya fitar to kamar shi ne makanta khawfu eh, a tafsiri ne ku? ko zan ma tafsiri mu wannan kwanan kawo mafi yawanci khawfu ne na maganan rugurguza duniya na maganan duwatsu na maganan kaza na maganan kaza mafi yawanci su khawfu ne dama sai ya zama muna ajiye tafsiri sai mu faɗo kan wanda ya fi daidai to falalan kullu shay'in eh, darajan dukkan kowanne abu bai kadare ana daidai taimakawansa a zatsala da sa'ada aka ko tafiya kuke kowanne mutum a nan cikin masallacin darajar da irin taimakon da yake badawa akan masallacin da ya tafi shine daraja a gare mu wani abu ne ake fa'idanta da shi ko yaro ko babba ana fa'idanta ko namiji ko mace akwai abin da ake fa'idanta daga gare shi ko kimar ka kimar abin da ake fa'idanta daga gare shi me maganan wancan mutane suka ce ainihin a wannan da ba kalalan darajar ko wata abin da iya ko wani awamu ko wannan kuma khafa suna cewa falalan ko wata abin da ke buri masu kwakwara suna ce me yake buri cin mata falala kenan to falalan kowanne abu daga cikin kayan abin da ke wanne gudunmuwa ike maka wanne taimako ike maka falalan darajar kowane malami cikin malaman ka wanda ke karuwa daga gare shi wanda ka ba ka karuwa daga gare shi hira kawai suke ba malami ne ba a gare ka zai zo ne ya same ku labari ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne wanda bai da amfanin komai a gare ka amma kimarsa ne ye ike taimakon ka da shi kana da malamai zai zama daban-daban wannan kila kana samun kaza da karshe shi wannan kana samun kaza da wannan kana samun karshe kaza da karshe shi wannan kana samun kaza darajar ko wani mutu abin da kake karuwa da gare shi yawwa haka yake faladar da kowane mutu a gidan ai amfani shi kada kada ka kara ka ce wanda ko wanda bai damu da gaji ko amma ka ce dai kai ka fara rantsuwa nan daga wacce kwana da ko wanda ji da bai da amfani ko mutuwa ko mutuwa yi ka huta ganawa a yi na nawa ko wannan magana mu tafi can inda zamu je lahira muka nufa babban muka tafi wahiya wannan sa'ada ita ce liqa'ul wahi ta'ala sai yau ranar saduwa da Allah ya mutu a ce ba tsallake wal qurbu minhu da neman kusanta daga gare shi fa kullu ma ana ala zalika abin da ya makawa mutum ai dai ya ka masa saduwa da Allah duk abin da zai taimaka wa mutum ya samu kusanta zuwa ga Allah fa kushi da fa kullu ma ana ala zalika fa huwa fadila ko ai abu to alhamdulillah qala allah ta'ala ولمن خاف مقام ربه جنتان أخاف خوف ya بدا فائدة duk wanda ya man eh, wato wa jannata ne akwai aljanna manya-manya har guda biyu an tana da su ne liman kafa makama rabbihi ga wanda ya ji tsoron tsayuwa game da ubangijinsa ke sun wannan kaɗa fi ayan za ka samu su bayan hayatar jannan nan karkada ka janna janna kafin da ila kowace daga cikin su ma da ainihin ra'ad bala uzunin sami'ar wala khafara ala da bashar to saboda tsoron ne zai ba mutum irin wannan jannan to na san muna nan muna fahimta tsoron da tsoron da ya canza mutum rayuwa tsoron da ta kai iya tsare amana tsoron da ya kai ya daina saba alkawari tsoron da ya kai ya cire da wani abu mai kama da munafunci ko da bai kai martaba babban munafunci ba ɗan ƙaramin munafunci wanda ya kai ga irin wannan tsoron har tsoron nan ya saita shi yana tsoron kallon Allah yana tsoron jin Allah yana tsoron ganin Allah yana tsoron ƙarfin Allah haza hujjar na sami kuma inda mutum zai ji tsoron wani ya samu yana jin tsoron jin kada kaga ba yadda za yi gajiya yana tsoron ganin Allah kako babu yadda za yi aika aika wanda suna da yawa ba za su faɗo ba sata ne zina ne mugunta ne waye ne yana jin tsoron ilimin Allah bai ainihin baya da za a koma wani wuri canza halin da yake cika wani wuri zai ɗauki da dare da rana a gida da waje da masallaci da kasuwa da ofis duk da suke auransu to ka yana da jannata ne kaga tsoro ya bada fa'ida wa qala ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yarda da su ya karbi aikin su ya karbi aikin su radiyallahu anhu an karbi aikin yau ka yi jarrabawa a karɓa ma ai mata daraja ce eh, ka rubuta jarrata a karɓa mu sana wuri da an karɓa ba kafa ko a sanar kawai ka rubuta jarrabawa an karɓi kayan kowa an wuce da shi amma ta ka an yar ka fa ba da ma ka fara yi to waɗannan Allah ya karɓi ayyukansu kuma ga shi su ma waradu anhu sun karɓi sun gamsu da abin da Allah ya musu ya ba mu kira masu. ina hanya wanda za a ce yau Allah ya yarda da mu ina hanya wanda za mu samu a ce mun gamsu wannan sai an je lahira zalika ne eh? Eh? a daban daban suke ka koma kafan mai yara ja'o mai haufu eh tunda ai ainihin a hau raja ka kafa kayi kayi kana jira yayi shi ko haufu ya sa maka ainihin eh, raja'u zai saka jaka kai aiki don ka kai ta aikin kai ta aikin kuma kana ba shi ruwa kana jira hayayi eh? amma khawfu tsoron kakkaje can da laifi yi maka ainihin abun nan kaga kowannen su kana kallon azabar da ke wajen Allah kowannen su fuka-fuki ne daban suke kamar fufukin dama da abu akwai wani ma wanda yake hubbuta amma tun da an tsaya akan wannan a tsaya akan fufuki a'a ai su sun abin nan khaufu ne eh, khaufu ne ai ba ga makarantun ba kada su tsakiya sai ai na ta tambaya ne da tunani zai koma can shi ce wannan ya za a samu haka sai Allah ce zalika ko tambaya ma ya ya kai na ce ya za a yi haka ta kamar ta da ma asalin abin da ke son tambaya kaga ya za a yi mutu ya samu haka ka yadda matsayi ne yadda Allah ka yadda matsayi ne ka zane to ya za a samu haka dike liman kashi a rumfa eh? wannan an tabbatar da wannan samu wannan ne ga wanda ya samu kushoyi yanzu mushkila ya samu samu kushoyi kushoyi ko an kane na kushoyi ka dubi misalin eh, suratul mu'minina sallar su suna kushe hannun illa alal khashi'i in yi tsaya a sallah ana kwatanta maka sallah kushu'i yadda kafin filan nan haka za ka ga suna tsaye a wajen littafi salasun wa sallah suna kushu'an lissalati koyi wanda ina sallah saboda kushu'i ya sa aka hada masa kibiya ya shanye ya cire tsayar aka faɗi barka masa wata ita ma ya fizge ta a ayyar to jinin ta farko da ta biyu sai ya fara talau-talau daga nan sai ta da dan uwansa amma saboda khawfu la ba zai motsa ba khawfu ya sa imam malik saboda darajar ta annabi kunama ta ce je shi sau shida bai motsa ba sai da kawai ya ga ana hadisi na gumi yana hadisi yana gumi hadisi manzo Allah yana magana hadisi manzo Allah ya eh, zallo dai eh, yana miƙewa ko gina jima ma kuna mata ce shi wani abu ya ce tashi kai ya fita sai aka ta faɗo ba na aka shi ya tashi gumi don haka خوف خشية خشوعي وفي الحديث يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عينه أنه قال إذا تشعر جلد العبد إذا إيجر جكبا وتتاشي إذا تشعر فاتا جكبا تتاقلي mana mukan ce tsigar jikin, idan tsigar jikin bawa ta tashi min makafatin lahi saboda tsoron Allah hankalin sai kirkita saboda girma ta hatata an hibuno buhu zunuban sa kan kabe kabe eh, shi ne kaɗewa kakkaɓewa kaɗewa kamar yadda bishiya take kaɗewa lokacin da ka kaga ai idan misalin tsoro ya tsoro ko gaisa da mutum kake za ka fara kyanwa a bashi shi hannu hannun na na kyanwa kana son ka danna ka cije sai sai dan kawo dan wasan da zai kawar maka da damuwa lokacin da din nan nan take haka to zunuban ka duk da take kai suna faduwa lodin buhunan zunubai da ke kanka wanda mutum ta kuɗi da yana abun nan daga inda fara tsoron Allah yana kakaba yana kuka yana kuka yana kakaba da zunuban ne wannan buhu sai faɗi kasa wannan buhu sai faɗi kasa ba za a ce sake ɗauka ba kaga ma sai mu baka kai ne ba mu iya kuka ba sai kai wallahi akwai baka da kuke kuka mu sha gani yanzu ina ina da suna ya dan Allah ya masa cikawa a wannan ina daga cikin waɗanda ake kirga su daga cikin masu kara'a mai daɗi ta duniya in yi na haka ya kawai sai hawaye ne haka juya sai hawaii. ne juya sai hawaii. kuka ike ina karatun yana kuka bayan shi duk kuka suke to mu kuma ba ana cikin sanar da wani ya tsangulan wani dole sai mun daga wasu na kewaya da gudalu abin da dukawa ma san da tsuwa san cewar sabon nan ba aka ne ba sai to ɗayan ku ne muna son mu koya musu ne yasa muka kira su zo su tsaya tare da su ko haƙura su tsaya tare da su wani lokaci ma duk tijin za mu tsaye sai sai wani ta shi kai musu magana da Allah baka girman ka jabo lala bishi sai ka ga nan sun yi gungu nan sun yi gungu sai an samu wanda ke yawo a ciki amma su kowa kawai ya rike haru tare a nan da ta nan kuka kawai suke kuka kawai suke kuka kawai suke muku ko ba a ma tunanin ainihin ainihin wannan ainihin muskilar da to ya ma zo tukuna ya ma shigo sallar to haka da haka nan idan mutum idan ya gowar ga mutum na kirma na kirma na kirma to wannan kirman sakamakon kirman to a na zuba za ku ai ya kamata ce shine abun ya buge ka ba za ka jijjiga da kanka ba jijjiga ta kan zo ne daga zuciya jijjiga ba ka yin ta ba ka kakaranta in ka kakare ta ba ka lalata amma ya zama ƙura'anin yin doke ka tunanin makoma ta doke ka gashi a yadda za ka yi kuma sai gyaran Allah a lokacin nan ne yayin da ka fara kakkaɓa kana jijiga to an ce zunuban mutum na zubuwa ƙasa buhunan zunuban mutum na zubuwa sau da haka shi ne ya ce ta ta an zunubahu kama ya ta hatu an ya bisa kamar yadda bishiya busasshiya take kakkaɓe ko kakkaɓe waraka ta. a gaggawo irin abin nan zaga ne ya yi da zubowa da kafa dukkan da kafa zaga yana kafa ko gambi وفي حديث آخر لن يغضب الله على من كان فيه مخافة Allah ba zai yi fushi ba akan wanda kana makafatun fihi akwai tsoron Allah tare da shi yana da kakuwa in tsoron maganan Allah إذا طلب وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحده وجلت قلوبهم كما أن يتلاوى آيوي سكا على سطولا الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي نارا انت بوايانا نارا انت la ajma'u ala abdi khawfai ban tara wa bawa na tsoro ban hada masa tsoro ba firgici ne ka firgita a duniya Allah bai hadawa duk wanda ya rayu ainihin irin rayuwa ta tsoro rayuwa ta tsoro gobe kiyama in ya mutu zai huta in ya mutu zai huta ya rayu a duniya rayuwa ta tsoron saduwa ga Allah ai za ka garin suna yan aljanna ya kunna fi ahlina mushfiqin sai wannan kashe abun da zamu mu a ce muna zaune cikin iyalai kuka ake tsoro ake mata na kuka miji na kuka ya'ya na kuka uba na kuka kaka na kuka ko irin wa'annan ne za su gidan aljanna amma gida nan dariya nan dariya nan wasa nan wasanni hatta ko karatun ake in ka ga karatu ba in ka ji karban karatu ba ka karban karatu in na fila ake malam ba ka karban na fila in kai ake wa wala ajma'u lahu amnaini kuma ba zan tara masa aminci biyu ba duk mutumin da ya samu nutsuwa a nan duniya zai samu firgici a lahira shi duniya ina ta gani zuwa annabi har ya bar duniya kuka yake ka dubi mutumin abubakar kuka yake kuka yake kuka yake kamar kuka na ya kashe shi da can kika zauna da sunan wani abu salam salam a ba dai duniya ba babu zanen babu nutsuwa a wannan duniya eh, in amina ne fi duniya in yi aminta min a duniya a hankalinsa ya kwanta a duniya bai tsoron saduwa da ni a haftahu yawon kiyama zan ko firgita shi gobe kiyama wa in khafa ni fi duniya in yi tsoro na a duniya amintahu yawon kiyama زيارة زيارة سيد زي ويا ذي إن شئت كذا عقامت إني هذا ما الله سان وعن ابن عبا عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا akwai idunduna guda biyu da wuta ba ta kona su har abada wutan jahannama ba ta kona su ainun bakat min khasyatillah idan yadda sai kuka don tsoron Allah wa ainun batat tahrasu fi sabilillah da idon da ta kwana tana gadi don neman yadda Allah ta kwana tana gadi don neman yarda Allah gadin ɗakunan Allah gadin har wannan gadi na an gwada za a yi shi don neman yarda Allah amma ba magana rayu da buraye ba magana asirin ka ba da bayan Allah mutum ya kare su ce su yi bacci in dai da kike ne anguwan musulmai ne muna fan anguwan mu nan ta musulmai su zauna lafiya su yi tarawihinsu su yi aikata-aikatansu ibadansu mace za ta tashi daga kowane lungo ta kama hanya ta je masallaci lafiya lafiya su daga samari na ko'ina suna gadi dundunan da suka zauna suka irin wannan gadi allah ta'ala ya haramta masu shiga wuta a su bayan lokacin da yan ta'afa suke a ta'afa tun da in kun kwana kuna gadi gari na wayewa so kawai da sai yanzu sun tafi gida bari mu kare yanzu wani shi ya zauna ke ni sai rana ta yi wannan kana yin sa ne don Allah ya yarda da kai ba ka yi shi don kana ba kuɗi ba ba neman kuɗi ka zai ba ba kuma ya ban jama'a gari kake ba kana neman ne Allah ya gani Allah iya ne ka tunda ne tun daga wannan kaɗan kaɗan shi ya girma ya zama manya-manya nan gaba in aka ce an kafa gwamnatin islama su waye za su yi aikin ba ko za ku aikin ba tun daga gadin masallaci tun daga gadin anguwannin ku yanzu ba ka gani kana tsallakawa haka ko karfe ne ka tsallaka ba ka samu su ne samarin su idan su abu ɗaki a wajen ke hatta ko da safe ne yanzu haka da za ka gitta da sabuwar mota kana tsallaka wajen zaga yara suna kallon ka kai wani ya zama shi biyu ka sai ka tsallake anguwarsu kana tsallake anguwarsu ya yi da yi sun yi anguwa kaza ba komai za su biyu ka mako ake sai abun nan sai sai sai wajen mu kowa ba ruwan shi kowa ba ruwan shi kowa ba ruwan shi in zaka shigo angwannin mu zaka shigo kai duk abin da zaka yi ba ma ruwan kowa da kai wa'alam mu ba shi ta yayi tsawo a ɗauke mu gobe malam ido malam yau kama dai kana neman magana ne ya za a yi abu da ai ka ba haka Allah ya kaji irin wannan magana da ni da da kana irin ina kuri bare in faɗi na da ni da kai ni ga ba hakuri sai kuma ga kokana haka muka hadu haka Allah ya kalla ya hada musafar ta tsakiya yanzu ni na yana wa dama irin wannan kinaya akan yi ta da dama akan kira abu muhimmi a ciki da saboda maimakon akan ce hajji arfa ne a ka gani ba shi kaɗai ne ba akan ce falla rukui ko inda mutum zai rukui shi kaɗai ta sai aka gabai da falla eh? a abin lokaci a ce an yi sajada idan a gana kafa da ka kaga sajada na raka abu da ake nufi to haka ana cewa duk abin da ya kafa ga idon kafa yana wuta duk kayan da yake don kafa yana wuta ai kaga ba a yadda za a yi a kakuli iya da ya tafi wuta banda sauran sama eh? kai koda daga nan ɗin aka ce nan ɗin ya shiga wata mana matsala a kai ta taɓa ko haka a kaga wannan kinaya ne na mutum ba zai shiga wuta ba hei Allah ya ba mu yi. ni hmm.